Bismillahir Rahmanir Rahim. Daudar gora. Kashi na 82. Dr. Adil. Yana yin fakin ya sako fuskar sa kunshe da lautaccen marmashi ya shiga cikin gidan. Kuzarin cikin kuzarinsa. Kai tsaye bangaren Siti yana ba ko da ya iso nan ya same ta zaune tana kallon labarai a Al Jazeera. A sa ya sallama Siti ta dago tana amsa masa. Ta ce yau ina ya shiga haka. Ya jima ba a gida ba. Zauna ya kusa da ita yana sake murmusa. Ya ce, Na je unguwa ne Siti. Sitti ta ce, Lalle kam, ka more ko dai neman aure ka je ban sani ba. Ya murmushi sannan yana gyara zamansa. In a serious note ya ce, Sitti kin tuna labarin wata yarinya da na sanar miki maganar ta? Sitti ta ɗan jim kamar tana tunani kafin ta gyaɗa masa kai. Ta ce, Aisha ko? Ya mata murmushi ya ce, Ita nake nufi. Siti ta ce ka sake gamuwa da ita ne? Ya ce ai Siti ba ganinta kawai ne ba, har ma da samun labarin aurenta ya mutu. Siti ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma abu bai yi daɗi ba. Allah ya sa kai shi ne mafi alkhairi. Ya zaba abin da yake na gari. A ransa Dr. Adil ya ce ai ni ne ma mafi alkhairin insha Allah. A fili kuwa ce ya Siti baki tambaye na ina na kanta ba sannan yar waye. Siti ta kalle shi ta ce to na tambaya yanzu yar waye kuma a ina kuka haɗu. Yana sakin sassanyen marmashi mai cakuɗe da farin ciki ya ce, Siti idan na faɗa miki kowace ce kin san ta kuma har gidanki ta zo gaishe ki. Siti ta ce, kai Adil ban san Zulaya, a ina na santa da zaka ce har gaishe ni ta yi. Dr. Adil ya ce, Siti kina so ki ce min baki san Ayatullah ba? Siti ta ce, Ayatullah? Ta maimaita kamar mai son gano wacce yake nufin. Lokaci ɗaya kuma ta kalle shi tana faɗin Ayatullah dai ‘yar wajen momin ku Jalila? Ya gada mata kai yana lumshe kyawawan idanunsa. Siti ta ce daga sai kake ɗan nan? Ita ce yarinyar da ka bani labarin ta dama? Dr. Airo ya gyaɗa mata kai cike da tabbatarwa. Sitti cikin tarin mamaki ta ce ikon Allah, amma na ganta yarinya karama ba ta fi sa'ar banabsha ba. Yanzu duk wannan labarin da ka bani akan ta dama ya faru? Yana sauke ajiyar zuciya ce kin san al'adar Hausa. Wani lokacin suna da ban haushi ga tauyewa mutum haƙƙi. Kamar za ta yi kuka, Sitti ta gyaɗa kai ta ce, yanzu kamar wannan yarinyar, ita aka yi wa aure har ta gama da laluran nan? Allah sarki, aiko mai haƙuri wallahi ga ta kyakkyawar gaske kamar kamar daga jinsin mata fito shuko wanda ya aure ta wani dalili ne yasa ya raba da ita Dr. Adil ya kalli sitiran sana sosuwa ya ce sitim kuma menene yasa ya raba da ita ni wannan ba zai dame ni ba tunda har ina santa wannan ma ya wadatar kafin a fara wani maganar kuma ko a ce za ta koma gidan tsohon mijinta don Allah ki sanar da dat please Dr. Adil bai taɓa ba wa Siti mamaki ba irin yau Ganin wai shine da bakin sa yake sanar mata maganar wata ‘ya mace har da su roƙo. A hankali ta ce in dai wannan ne kada ka samu damuwa. Zan kira shi ya zo gidan nan mu yi maganar insha Allah. Dr. Adil ya ce Siti amma da wuri zaki kira sa. Ba na son maganar ya nisa. Siti ta tsaya kallon sa can tana ɗaure ta cikin wasa irin na tsakanin jika da kaka. Ta ce to ma dan zaka yi min kishiya ni ya kamata na shiga maganar ba iyayenka su dalila ba. Ai da ita ka samu. Ina jin tunda da wuri kake so a yi, a gama kuma ita ce uwarku ku duka yanzu. Yanzun nan za ka ga har an yi an wuce gurin. Dama su ne suka damu ka yi aure ko? Dr. Adil yana sake murmushi ya miƙe daga gaban sittin. Ya ce ai na san ma da ita kuma daga gidanta nake yanzu ma, amma ban sanar mata ba saboda ina jin kunyarta. Sitti ta bishi da ido tana cewa ita Jalilan kake jin kunya? Yau na ga abin da ya ishe ni. Adil dama kana jin kunyar wani a duniyar nan? Ya ce Sitti Ni dai ba wannan maganar nake so ba yanzu. Ki fara sanar da dat maganar da na zo miki da shi. Siti tana sake murmushi ta ce ba ni ta na kira Yusufan ne magana da shi. Na ga alama ciwon tuzurancin naka ya da ya kama ka yanzu ya fara sakin ka. Gara ka muyi muyi mu aurar da kai. Murmushi ya sai dai bai kuma ciya komai ba. Duk maganar da ya ma gani yake kamar ba shi ba. Har mamakin kansa ya irin surutun da yau a gaban sittin. Dama idan ba nan din ba ai babu inda yake sakewa haka. Wai da Siti ya ɗauko ya miƙa mata. Siti ta shiga lalubar lambar Dad tare da aika masa kira. Bugu ɗaya ya katse tare da kiranta. Siti ta sa a spika bayan ta ɗauka ta sallama. Dadi ya amsa tare da gaishe ta, ta amsa kafin ta ce, Yusufu, kana ji na ko? Ya ce, na'am, ammi. Siti ta ce, magana nake so na yi da kai, mai mahimmanci. Amma idan ka samu lokaci, ka zo gida ka same ni. Dadi ya ce, insha Allah, ammi zan zo yanzu. siti ta ce a'a ai ba gaggawa bane yanzu tun da dare yayi ba zan taso ka daga cikin iyalanka ba ka bari ko zuwa da safe ma ka iya shigowa mu tattauna a natse. Dadi ya ce to shi shikenan ammi. Daga haka ta masa sallama tana katse kiran Dr. Adil ya zuba mata idanu. Ta ce to ai ka ji yadda muka yi yanzu ko? Gobe idan Allah ya kai mu ya zo ni kuma zan sanar masa wannan magana. Gara mu yi maganar gane gashi zai fi ma'ana. Murmushi Dr. Adil ya mata sai dai bai sake cewa komai ba. Aya Da safe sanda ta tashi Banabsha na kallon ta rike da wayarta tana chat. tace Alisha ta ce na sanar maki za su zo yau. Murmushi Aya ta ce Allah ya kawo su lafiya. Bari na je na sanar da mam zuwan su. Daga haka ta tashi daga ita sai na tuwes da riga da wando masu ɗan kauri saboda ko da asfa sai da aka sake yin ruwa. Garin yayi sanyi kuma wai da ma ya yi daɗi. Silibas ta sa a kafarta sanda ta shiga bathroom ta yi fitsari tare da brush tana fitowa ta nufi kofa ta fita. Bedroom ɗin Mom ta nufa sanda sai sallama ta shigo. Mom na waya. Walking slowly ta isa gadon da Mom take, ta haura ta kwanta kusa da ita, tana faɗin good morning Mom. Mom na shafa kanta, ta katse da tana faɗin good morning my love. Kun tashi lafiya? Aya ta ce lafiya lau. Mom ta ce masha Allah. Akwai wani abu da ya kamata na sani? Gada mata kai Aya ta ta ce mom Alisha za su zo yau. Mom ta yi murmushi ta ce alright Allah ya kawo su lafiya. Iyami ta fito? Aya ta ce ban shiga gurinta ba. Mam ta ce tashi mu je mu gaisa sai ku yi wanka kafin guest ɗin naku su iso ko. Da sauri Aya ta tashi tana cewa to mam, tare suka fito suka yi ɗakin iyami sai dai bata na. Dana haka yasa suka fito suka yi falo. Na suka same ta tayi wanka ta shirya cikin wani jar sufa da ya mata kyau tana zaune a banta Aya na ganin ta ta fara dariya tana cewa Iyami ba zauri kika zai zo ne zai zo zance ne kika sha kwalliya? Iyami ta ce eh ko da ko kada ne masa kwalliya da zan burge sa Aya ta ce haba ai wanka da kwalliya sai mu yan mata Ke wa zaki burge yanzu kin tsufa. Iyami ta ce Allah na tuba banda abinki wane ni yanzu da maganar wani bazawari kuma ai wannan sai dai kuɗin yara na dai yi wanka ne kada mu yi baki a zo a gama haka nan babu kyan gani. Aya ta ce ina kwana Iyami ta amsa da lafiya lau kun tashi lafiya na ga kun haɗo kai ke da babar taki ga kunan kuma ko wankan safe ba ku yi ba Allah sa kada a yi bako ya zo ya ganku a haka nan ya muku kallon ƙazamai. Dariya mam da Aya suka yi sannan ta tsugunna har ƙasa ta gaida Iyami. Iyami ta amsa mata da kulawa fuskar ta cike da fara'a har zuciyar take ƙaunar mam da yadda take ba ta respect ko ita ta haife ta iyaka dai kenan abin da za ta na yi mata. Duk safiyar duniya idan za ta gaishe ta ba ta taɓa gaishe ta sai ta tsugunna ko da kuwa akan kujera take. Mam ta ce Iyami breakfast ba. Iyami ta ce to sun gama ne? Mam ta ce eh tun da azuma aka gama. Ai na yi zaton bacci kike shi ya sanya ban shiga ba tunda an yi ruwa gari da sanyi na san za a makara. Manabsha ta yi ta shiga saukowa daga sama ta riƙe da da hijab banda wanda ke jikinta. Aya ta miƙowa tana durƙusawa ta gaishe da iyami den mom cikin sauri-sauri ta ce sis zo ki raka ni gurin dad kada ya fita. Karɓar hijab ɗin Aya ta ta saka tana kallon mom ta ce mun je mu dawo mom. Mom ta ce alright. A gaida dad da mami Suka amsa sannan suka yi waje, direba ne ya fito da su a mota zuwa gidan. Tafiyar aƙalla 2 kilomita fitowa daga gidansu da shiga gidansu Banabsha. Da nisan ba za su jure su tafi da ƙafa ba, kuma sun ma saba sai dai a kai su a dawo da su. Suna shigowa cikin gidan suka hango Dad da Asad tsaye gaban motocinsu da za su fita suna magana. Dad yana sanye da farin shadda tun daga sama har ƙasa fari sak Asad ya goya hannayensa a baya ya ɗan sunkuyar da kai a gaban dad da ke masa magana yana gyaɗa kai da responding masa respectfully. Sauran saukowa Aya da Banafsha suka daga motar. su Loli suka karasa, Aya ta fara yin kasa tana faɗin dad barka da safiya. Dad da ya katse maganar da yake da Asad fuskarsa da marmashi a kai. Yana kallon su ya amsa barka da yata. Ya gida da muminku Ya grandma. Aya ta ce suna nan lafiya. Sun ce a gaishe ka. Ya ce ina amsa. Manasseh ta ƙarasa kusa da Dad tana shagwaɓe fuska. Ta ce, "Good. Dad good morning. Ya ce, morning how are you Auta? Ta ce, I'm good. Yana kallonta tare da bada attention ɗin sakanta. Ya ce, Amina yaya? A hankali tana rage murya daidai yanda zai ji. Ta ce, Daddy maganar wayar please. Wannan ya fara bani matsala. Dadi ya murmushi ya ce, Auta kin fiye rikici fa. Yi ta kamar za ta kuka. Ta ce, Allah Dad, Bana na son sa. Ni wani nake so a siya ma. Yana kallon Aya ya ce, ‘yata ki kina da wayar ne? Marmashi Aya ta ta ce jiya an kawo man dad. Dad ya ce masha Allah. Maman ku ce ta siya? Banamsha ta ce a'a ya Asad ne mata alƙawari bai siya ba. Sai ya Adil ya siya. Dad ya ce to saboda ta yi sabuwar waya shine ke kike so a canza miki kenan? Me yasa biki sanarwa yayan naku ya siya miki ba? Banamsha ta ce dad ai ba zan iya faɗa masa ba. Dad ya ce saboda kina tsoron sa? Ta shiru tana kallon Aya da ke mata dariya. Dad ya ce alright. Za a kawo shi kenan? Da sauri take da kai ta ce Tom ya ce shi kenan ko da wani abu kuma. Tana girgiza kanta ta ce that is all that ya ce to shi kenan. Ina so zan fita yanzu an jima idan zan dawo zan taho da shi. Ta ce thank you dad Allah ya ƙara buɗe. Ya amsa yana kallon Asad da ya buɗe masa mota ya ce Asad sai na dawo zuwa anjima. Asad ya ce to dad Allah ya tsare. Dad yana kallon Aya yana murmusawa ya ce ‘yata sai na dawo. Aya ta ce Allah ya tsare hanya dad. Ya amsa yana ɗaga masa hannu, da sauri direba da security ɗinsa suka shiga motocin da suke gurin direbar suka ja suka wuce. Suna barin gurin Aya ta ce good morning ya Asat" Asat ya ce morning Shalili ya kike. Tana kallonsa ta marguɗa masa baki ta wuce tana tafiya. Heading to interest ta ce kanka ake ji. Dariya shi da Banabsha suka fara ya ce haba Shalili. Ani yanzu ba zan ji haushi ba ko me zaki aiki na nake. Sannan wa kika tambaya kika fito. Jiyowa ta yi tana kallon su lokaci ɗaya cike da tsiwa ta tsaya gaban interest ɗin tana faɗin wa ya ajiye ni ni wa nake na ajiye sannan wa yake aure na da za a samun dokar fita Asad yana murmusa ce ai sai wani sai wani yana auren ki ne za a sa miki doka ai tunda kika zo a mace dole a kula da ke kamar kwai kuma ki shiga ciki zaki tarar da wanda ya ajiye ki da kike tambaya harare shi ba tare da ta fahimci me yake nufi ba ta bude kofa tana yin salama san ta kula da kasancewar mutum ba ta wuce tana mitar jiya Asad din wani wai wa na tambaya na fito Lalle ma to, ni wa na ajiye. Maganar ta ne ya katse sannan suka haɗa ido da Dr. Adil da ke zaune falon ya ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya. Ya yi kyau cikin milik ɗin shadda kal. Ƙamshinsa duk ya cika gurin. Saurin juyawa ce tana jin ƙirjinta na bugawa fast fast kamar ta fita da gudu take ji. Ta daure a hankali tana rumtse idanu ta ce good morning. Marmashi ne a fuskarsa, idanunsa kuma a kanta yana kallonta. Duk da hijab ne a jikinta amma sai ya ga ta yi masa mugun kyau. Ba ta zaton ya ji ba, ta ji wannan muryar nasa mai tattare da natsuwa, ya amsa da hawaye. A hankali ta ce I am good. Shigowar sa Asad da Banafsha ya sa ta ƙure Asad da ke mata dariya da kallo. Hararar shi ta dinga yi su kuma sai dariya suke mata. Kamar za ta yi kuka tana kallon su ta ce sai na kai ƙarar ku gurin mom. tsokanar ta Asad ya fara da Adil da ke zaune kai ba za ka ce yana nan ba dan yadda hankalinsa yake wani wajen ya ce Asad da sauri Asad kamar wanda uban gidan shi ya masa magana ya karasa kusa da Dr. Adil yana cewa da girman kujerarka yayan mu here am Adil ya ce kana takura ta fa da sauri Asad ya ce tuba nake yaya Dr. Adil bai kalle shi ba ya sa ya kama kunnensa yana cewa naga alama ka mayar da ni abokin wasan ka Asad ya ce wane mutum Saukowar mami da maganarta da take cewa, Aya lafiya na ganku a gidana da safe? Da sauri Aya ta juya tana durƙusawa tace ce, Good morning mami. Mami ta amsa tana cewa me kuka zo yi min gida na ce. Dariya Aya ta fara tace Kai mami, ba kya so mu zo? tace ce, I, eh, ba kun zaɓi momin ku ba? Aya ta ce, Sis ce fa ta sa ni rakota gurin dad. Mami tace Kun haɗu da shi kafin ya fita? Ko kuma har ya tafi sannan kuka shigo? Aya ta ce, A'a, mun haɗu. Mami tace ce, All right. Aya tana kallon Banamsha ta ce ni na tafi sai kin taho. Mami ta ce a'a tsaya ta ku tafi ni bana ni na neman ku. Aya tana dariya ta ce mami me muka maki? Mami ta ce ba dai kun haɗa man kai ba kun koma can ko ganin ku ma na yi sai yau za ku kwaso min dogayen ƙafafuwanku. Aya ta ce mami ai za mu zo. Mami ta ce a'a ku yi zaman ku na bar ma Hajiya Jalila ku. Dariya Aya ta shiga yi. Dakta Hadi da ɗago idanunsa ya zuba mata yana kallon yadda ta yi bala'in kyau da tana dariya. Kasa cire idanunsa ya akanta har Asad ya kula da irin kallon da yake mata. Gyaran murya mai tafa da dariya ya shiga wanda ya sa Dr. Adil kama kansa. A cikin kwanaki biyun nan shi kansa ya fara tuhumar kansa musamman yadda yake neman rasa natsuwarsa a kanta duk ya wani bi yana neman ya susuce. Mikewa yana yi wa mami sallama da faɗin zan je na gama, Mami ta ce alright ka gaishe su ita da iyami. Ya amsa yana yin hanyar fita Asad yana dariyar shaƙiyanci. Ya ce yayanmu na biyo ka mu tafi. Dr. Adil ya ce tunda na zama direba ɗinka ko? Asad ya ce a'a a matsayina na ma'aikacin ka dai. Ficiya Dr. Adil ya ba sa ba tare da ya ce masa komai ba. Manamshe da Asad suna kallon Aya suna dariya. Da sauri ta ce mami kin gansu suna yi min dariya ko? Mami ta ce ni fa ba Hajiya Jalila ba ce ba. Maza ku tafi can ku yi ta yi a gabanta. Ta fi iya ta ni iya alƙalanci. Juyawa Aya ce tana ɓata fuska ta ce kuma ba zan jira ku ba. Ta yi waje abinta cikin jin haushinsu. Tamiru Dr. Adil da har ya kusan rabin tafiya ya hango ta. Da mugun sauri ya ja birki sai da motar ta wani mahaukacin kuka kamar za a yi asdan. Darbas ya wani irin taho da gudun gaske. Yana zuwa inda take ya tsaya tare da sauke glasses ɗin motar. Ya sunkuyo yana kallon ta ce Ayusha ina za ki ke kaɗai? Kasa kallonsa ta ta sunkuyar da kanta ƙasa tana fitin tana fitin fingers ɗinta kamar yarinyar da ba a jima da yayuwa ba. A shagwaɓe ta ce ni gurin mom zan tafi. Kamli ya buɗe motar ya sako tare da zagayewa inda take ya buɗe mata front. Yana kallon ta yace get in. Yayin da dai ta tsayuwa Banamsha ba fitowa za ta yi ba, kuma ba ta ga alamar direba ɗinsa a kusa ba yasa. Walki slowly ta dinga ɗaga ƙafafuwanta tana tafiya kamar wahainiya. Ta isa tare da shiga. Yana sake murmushi ya sunkuyo tare da kwashe mata hijab ɗinta da bata tattare ba. Ya shigar mata shi sannan ya rufe mata motar a hankali. Gurma irin na Banabsha da Asad duk abin da ya faru suna kallo suna dariya. Dr. Adil ya zagaya ya buɗe motar ya shiga sit ɗinsa. A wani irin hankali kamar wanda aka ba wa riƙon ƙwaryar ƙwai yana gudun yi ƙwaƙƙwaran motsi su fashe. Ya fara dirabin yana jinsa, kamar wanda aka ce an yi wa gafara. Ɗanansa tare da muradin ransa a guri ɗaya cikin abu ɗaya. Yana shaƙar ƙamshinta ita ma haka. Sai yake jin kansa ya wani ƙara girma. Yana ji a ransa ina ma su dawwama haka. ko iya wannan aka bar shi, shi kan burinsa sun gama cika.